Za ki dawo kuma? Me za ku yi kika da daren? Ki yarinya. Na cikin ce kar imanta da dare za ki dawo. Yanzu ki duk abin da kuka da shi da koma waye kika fito da ɗakinsa. Dan bala'i kuma har sai har sai cewa noma sai da sai da rinkin dawo. ku dinga rabe rike ku jaraba hawa malama ta ka sai gudu gudu ibri ni fa ba yar gudu ibinin bace ke ba yar gudu ibinin bace to eh, eh, eh ina ciki ni ba yar gudu ibinin bace ina ruwanka da ni kai har ka nima in yi tawa

bacci na tashi bacci ƙarya kake yi yanzu ina ka wani bai sabon nake yi ba kai kai ne karamin yaro ne na yanzu na yarinya ka tana cewa wani an da da dare eh? da abin da kuka da ita yanzu ba ku kare ba ka kare ba sai sai sai da dare ka dinga saurarawa yaro ya kace zakara me ka dinga nan kai ka samu kai kai kuma ri dan ba ni makulli makulli ina zai ciki na ne juya ba haya ba haya Allah sai ka biya hamsin shekarun jiya ma ina banka hamsin ka taimaka mu wallahi sai ka biya hamsin ba haya sai mun biya kuɗi yanzu ai tun yau ka ai doka ta ce kowa su ne wallahi sai ka biya hamsin kaga ɗari ɗari kenan saboda shekarun jiya ma ai guduwa kai na tsi da oyo kai kuma ka shiga an gaya mu duk mutumin da ya shiga ɗakin nan kashi kai ne ce a saura hamsin kamar ya saura hamsin hamsin ka ce fa a da ce dari ai ce kai ina ina baka hamsin ka maka min kada Allah sai Allah sai ka biya zaka je kai ba ni mukulli ba ni mukulli a a ni zan je da kai ba ni mukulli ni kai na zan je oh. bude maka zo mu yi ba ni mukulli a kar ka ka kauce ni ka kauce ni ba eh ai kai ne baka gane shi ba a an yi tuni na gama gane shi wallahi ana na gane shi mutum ne mai gulma ga sa ido ga shiga abin da sai da mu je Allah ya shirye shi dan amma dai gaskiya shiga sharaba shanunsa ai ya isa shi yasa ni tam ta ba ta zo ɗaya da shi ba so aini ka san tsari na ni ina da principle ka san ina cewa i would rather stand on the period of societal condemnation than to act on somebody else's ideology not in accord with mine therefore with this philosopher of an accelerable point of mind devoid of any abracadabra any hanky panky hocus pocus do of the cushion i hope you are fully convinced beyond any reasonable doubt za ni ba abin da yake gabana in mutum ya shiga sabgata in shiga sabgarsa in ya ja girman sa in ja na ni i don't damn care thank you zan kira ka anjima da kuna jika kamar ya na jika dan munafuka ni zaka ni zaka ni zaka zaga ni zaka zaga kamar ya zagi na fahimce ka kwanan nan bakin ka yana rawa a kaina kai da ka zagi na kuki ka mai da hankalinka wallahi na mai da shi ina kuma yanzu da ina na kawo shi ina kake so mai da shi kaga ban Allah in ka ja girman ka zan ja kankanta ta in baka shiga sabga ta ba abin da zai shiga ba zan shiga sabga ka ba nomi nomi to burin gaya ba idan ba za ka girmama wannan na a gidan nan ba ka kusa tashi zan kai ka kotu wa kotu <laughs> me. kotu me okay court ok yanzu ka faɗa court ake cewa court to zan kai ka to ni ai ba kai saka tashin daga gidan nan ba ni ne kai in ka kokarin ka tashe ni zan kai ka tribunal tribunal court inda za a je a imprisoning ɗinka ƙarya kake yi bari gaya ma a 1845 lokacin kotun duniya na doha mu ne ɗalibai na farko da muka fara karatun law a gurin na san ciki na san waje ba wani buɗe min ido da za ka yi barin gama gaskiya tsaya ka ji kai baka san ma me ake nufi da kotu ba baka san lo ba wato oh, nan. look ni ina da principal a tsari na a matsayina na mai koyarwa ah. if you aspire to acquire a desire that you admire you fire it by fire do not retire but fire so that you can acquire the desire that you admire ba wai haka kawai nake ba Okay. If a system fails to work, it fail not because it is bad, but it fail because those to implement it fail. Any system but is good. saboda we are in a good system in kaga an samu filuwa daga who implementers ne to bari gaya ba gaskiya mm. idan ubanka daga germany ya zo mm. sai ka bar gidan nan dan mara kunya ni za ka duba ka ce za ka bude ido kariya kake yi wallahi sai ka bar gidan nan kuma inda ka ciki da aka haife ka daga eh. cikin eh. gidanku ni eh. ba zan faɗa ba amma in daga ciki da gidan nan ka taho ana haifarka ka dasa shi ba zan fita daga gidan nan ba don kuɗi na biya nobody will eject me out from this house because I am part and the person of it because I have paid you money you receive my money chop my money collected my money share my money embezzle my money distribute my money and the, you didn't give it back my money eh. stop ina jin tsoro na kashe ta ina jin tsoro wa za ta yi gawa ka <clears throat> me ki dinga sallama in kika zo guri kuɗi ne kuɗin banki ne na bashi za a mayan masu kuɗin cefa ne banki kuɗin banki kuɗin cefa ne shugaban ƙasa ne ya haifi za a yi cefa da wannan hauka ne a kanki Jiya yanzu ki aka bace wannan ciki sai ki cefa ne za mu je mu ce kayan abinci da wannan eh to ba hauka ake ba ci. kuɗin banki kuɗin banki Allah wadannan rashin ji kudin ajiya na banki unity bank to kawo kawo ya za a baki ajiya ni zan je mai musu yanzu ha kinga kinga salamu alaikum alaikum salam malam baka da kasuwa barka da ya aiki alhamdulillah ya ya naman nawa nawa 200 ne nawa 200 200 ban wancan yawwa madalla kai da ya koyi mm, mm. mm. wato ala ga malam da ka taɓa zuwa komoru su a can ga tsiran giwa ga na zaki ga na akuya ga na bauna ga na kura ga na Hadi da kura na'am kaga a wannan sana'ar taka hmm. ka san na barki ina jin labarinsa haka muke shi abokina ne haka Malmoto. Ah! يوا ah! مالن malam ka gode wa Allah ita sana'ar duk wacce Allah ya baka to ka dinga yi kana gode wa ubangiji sai ya kara maka gaskiya ne kullum a cikin godiya sami madalla in Allah ya rufa maka asiri nan gaba sai ka ji duk duniyar nan ba a magana kowa sai kai wannan aka yi. Hmm? ba Allah wai naman nan ne ne ne yanzu ake yi yanzu hmm. kai akwai matsala naman nan ba ne zama ne to sai me kake so kuma yanzu ka ci namun har guda biyu kai mana magana ba mai kyau ba ne to ya dai dace a sami yan civil defense yan civil defense sun zo su same ka su bincike ka su bincike ni ko su bincike kake so ban gane ba har guda biyu ka ce mu bayar da to ni ciki na ma ya fara ciwo ya ma yi ciwon amma sai ka biya ni ban Allah sai ka biya ni ba zai yiwu ban gane biya ka ba ba zai yiwu sai ka biya ni naman da da ba na yau bane eh ko ma na yau sai ka biya ka ci naman har guda biyu ka ce mun ba daɗi haka ake ko ci kan biya ka gaban kuɗi kana magana dan me ci ka bari bawan Allah ah, na Legas ma ya san rigima muke da shi Legas daban Kano daban bawan Allah ba zai yi ba sai Kano ban Allah wallahi zan shari'a da kai sai ka ban kuɗi na salamu alaikum salamu alaikum ki dinga lura da wajen za a shigo da Allah kana ta faɗa kana ta faɗa bayan ka banna a zaunin na ta jira ka kawo min cefa ne ci abinci tun safe ina jin yunwa to gashi nan na kawo ci eh na ce eh? ruwa wanka yanzu saboda Allah baka ji kunya ba za ka kawo min abinci ka kawo min ganye sai ka ce wata akuya ina namun miyan yake za a kawo canji ne babu mayya farin keken nan ne makulmaci eh? na ce za a ki haƙuri za a kawo za a kawo za kawo eh farin keken nan ne barawo magulmaci ka ce baba na barawo ni ni ce ma baki barawo a baban ki baba na bane ka ce ba mai farin keke waye mai farin keke ni ne ce baban ki barawo mahaukaci ne ni oh ke baban ka ne barawo hmm? eh rajin sanin shi ya kwashe kaset baban ka barawo ni ne barawo Allah ya shirye shi me wanda yake nan ne barawo kaga irin abin da kake yi kenan ake fasa maka baki ana kumbura maka mukabiki baka iya komai ba ta yawon gulma da neman tsokana a waje mm. ka ajiye mata ba abinci zan tafi gidanmu a'a zan tafi gidanmu ne ba zan zauna ba daddai na san ina san wannan juye-juye da kike yi so kike dai in yi magana kici mutunci na to shikenan in ba ka nama ba fa akwai matsala a gidan za a kawo kura ba wanda ki ba barau a wata an ta zuwa ya guje eh magana kake yi a a na ce wanka zan shiga in yi je kai wankan ni na nan ba zan je kicin ba sai an kawo nama <laughs> Kai Were. Kai. Were. gaya Ni a cikin farin ciki nake. Eh. In dai dan haya zai biya kuɗin haya ku ne duk abin da zai yi iwa tiyawo ẹ ẹ ti ya wèrè. to sai dai baka ji fassara abin da yake ba. Eh, iwa tiyawo ẹ eh, ti ya wèrè. me yace dan Allah me yace dan Allah me yace. wallahi ka to da kabari ka shiga kawai. me yace dan Allah. amma ba ka da mutum you no get mutunci ba. a'a da ya zama me ci dan Allah dan Allah me yace. wallahi kai ci. ka za mu leje? lalilai wallahi. dan Allah ka dan Allah sauka. iwa o ti ya wèrè. wai kai gishu gisha ne gishu gisha gishu gisha ne gishu gisha gishu gisha kiloman shere babba rani umba ah, rani eh, banda kakanni banda kakanni banda ambatan kaka ah. na na ah, samu mota na yi areni areni eh. ciki ɗari uku kai dan iska ne ni what he say he said he got a car eh. He even mentioned the grand, grand, grand father of Yoruba people. and he he, he call him his name okay and Tell they abuse they abuse am eh. to wa eh tusa ah, ah. tusa bari ya tusa sori iya don don don ma albarka ya ce goron dutse ya hada ga ta ba ma bai tiye wuri ya kuma magana mana kai kai ba fada ba dai kake fada wannan dan kaji ce ya dauki goron dutse da dala ya daga eh yayi saiti eh ni fa na hana shi ya tusa ni kuma na sa gurnan ina rin gurnan da yake fasu dutse eh. na sa guda 40 eh sai da aka fasu dutse da mi kuke kai ya fashe kai ya fashe kai ya fashe dan Allah ya hakuri ah. take take take abun da nake kai easy easy kai tsohon banza a ah. make una no bitam make una no bitam yeah he's a madman you go killer ah kyale shi to me na duka na kuma you are stupid man wallahi ah. he is beating you you are beating me want to kill me he want to kill you ah you are stupid eh. gidanka ne wannan gama gida amma zuciyanka otiku otiku mm, zuciyanka ki sa garin nan ba a ruwa da rana tsaka kada ko yarinya gal gal ka zo da cikin gari kai ce gwanin arna dan arna ne kai a musan ku kwada mata saboda me kai ki mutunci kuna yayan musulmi shi sa garin nan ba a ruwa dan mara mutunci baba to ai wannan fadan mara dalili shine ke sa ba a ruwa ban gane mara dalili ka rungumo wannan mataka kace dan mara mutunci mataka ce yaushe na rungumo ta gashi kowa ya gani duk duniya ko ya gani ki ji wani sharri in ba sa an jefe ka ba shege ne wallahi sai sa jefe kai wallahi wannan mutum in banda ina ganin darajar ka wallahi sai sa jefe in banda ina ganin darajar ka baba eh wallahi baba kake wallahi sai sa jibi ka kun ban kun ban dan ka hizba kai shege ne mu je hizba wallahi dan hizba zan dan kirawo bari fa ka je dogare maka an dungule maka taimaka mun wayo Allah a taimaka miki ne da da taimaka miki to ai kuma ka tawo da mutane hankali muna zaman zaman ma bakin titi eh hizba zan ga yawa lafiya lafiya lafiya lafiya wannan mutumin ne mana wallahi ko mun tafiya ko ya kama ke wannan wai ah. ah, <laughs> Allah wai Allah Ayala. Ayala. Ayala. kana da abin kunya sai ka ce wani ragon namiji ba. Ki da Ba ragon namiji ba. Sai in gani ki danna mu. To. Ya yayi. ya isa ka bari a dan gaggasa gashi nan wurin ya kumbura ya isa na ce ya yi abin da nake ji shi shi shi ni nisan da nake ji ya isa kai na do kai eh? na do

mutuwa ki gado mutuwa eh ni da kai kowa zai mutu a ah, to kowa ma zai mutu za ka riga ni mutuwa eh za ka riga ni mutuwa ni zan riga ka mutuwa kwarai kuwa to yanzu da kake nan a raye amfanin me kake yi ye eh kai ba mugu ba ne kai mugu mugu jibin da muke zaune kana da kudi kudi kudi ba ma ci mugu gidan bene shine kai ne mugu eh mai gidan bene shi baba na kenan ni ne ce baban ki ba eh baba na ko baba na ah, kake zagi ni ban ce baban ki ba ni ma ta kira malam shehu in zage shi ta in zagi malam shehu da ka je babana babana ya baka aure na kudi kadan shine zaka zage shi sai na ishe ba ta nan kin tafi bakin Ta tabe dalam kai dan muda dan muda kai wai kai kai garin kuma manya ne kai can can can Lagos ba manya ne a Lagos menene ya a Lagos na je Urewu na shiga Ojo lokar gamme mun ka tambaye sarkin sai da na je na gaishe shi to da kasan sarkin mu ni na zo na magana da kake fada yau kuma da safiyan nan ina na da ke ah. duk gidan nan ba wanda bai san abin da ya same ni ba amma kai kowa zuwa gaishe ni amma kai da yake baka da mutunci ban ganka ba to menene ya faru da kai garin gulman gulman ka ne ya kai ka wuri kuma aka je ban san me ya faru da ke ba ina na da ke ha kilon shi gano? o ce ma shi biyan turi ope gano? to shikenan ko ma menene to din me ya cikin nan to ga to kai kwanin kwatin mu bi ba ruwan ki a ciki to mm. magana kuɗi wani kuɗi kuma ah, baka masa sani ba oh. kai ni fa ni fa gidan nan da abin da zaka kai duk oh. iskancin da zaka kai ni in zaka ban kuɗi fa za mu zauna lafiya kuɗin ki na nawa ne kuɗin ki cikon kuɗi mana shi yasa kika fito da receipt yau da duk mutumin da bai biya ba wallahi sai ya biya yau Allah sai an yi balansin dina yau ai ba hauka ake ba da abin da kake fa kai kai kai mai gida mai hauka barin gaya ma gaskiya ina jinki ka agumalu eh. ka tambaya ka ji a wannan barkin na agumalu shekara ta 46 ki san rimi kebe eh. rimi kebe eh. wajen bola na kakana da kakanina a na haife su a to wani ne rona ina gaya ma kai ka zo daga lagos to a jagule. nan na shekara ta fi ta fi hamsin area boys na lagos tambaya ka ji ɗaya bayan ɗaya na kashe sun fi ɗari to owó tí bàbá yìí fẹ́ gbà owó tí bàbá yìí fẹ́ gbà kó fi kókun lọ kó fi ni mo ń pa fún mi báyìí. ga gudun ba irin nan ba kudin ki ne fa a'a ba irin nan menene ya faru ba irin nan ba ce maka ga kudin ki mana karbi tafi can tafi sai kin karbi wallahi bai zan karbi irin nan sai kin karbi kudin wallahi ba zan karbi irin nan ba ba na gidan ba kuma gba woi fa eh wa gba woi sai eh gwa gwa sai kin karba shikenan sai kin karbi kudin nan ba na raba ka da kawu a kawu tafiya ba kuɗi Kawu. tafiya ba kuɗi akwai Kawu. je ka na yi maka kawu ka kudin nan wallahi na yi maka je ka da su karbi kudin na kawo je ka da su dana <laughs> je ka da su ni ne danki yau wallahi dana ne olùlò ìṣe lórí ìbú mo rò pé wàá gbowó yìí wèrè aláṣọ kawu je ka da su je ka da su je ka da su kawu ba je ka da su wannan kana karɓa daga ji dam billahi la ilaha illa huwa dan mara mutunci Ya'yi, ya'yi mai mai mai mai tsafi mutum yana karɓo oh, wannan kuɗin gwagwamuri zai koma Allah mutum kai koma gumburi ko kuma amala yage kaka dan nan dan nan bari ko kara zan samu sai na baci in sheƙa mar wallahi tallahi ga jama'a je ku zo ku taimaka mun yan uwan zan kashe shi